وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة رضوان الله عليهم في مده من اتبع سبيل السلف وضم من لم يفعل ذلك hakika dalilai sun nuzo da yawa ta bafar sun zake da yawa da yawa a cikin littafin Allah al-Qur'ani kenan da sunan mazan Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun da aka rubuto daga sahabbai dukkan maganganun nan sun zo alamomi na littaba'a da bilar salaf wajen yabawa wanda ya wuce cikin magabata wa zalli da kuma zargi na wani mallan ya fa'al zalika zargin duk wanda zai yi haka nan wa hadi umurun tu'akkidu wujuba zalika waɗannan maganganu su cikin alkur'ani da suna da abin da magabatan su faɗa suna ƙarfafa wajabcin bin hanyar salafin ita kaɗai wa annahu tariqun najati wa hayati kuma yana nuna cewa hanyar salaf ita ce hanyar kira kuma ita ce ainihin wato farfajiyar da za ka rayu a cikin wa hana hannu na rishatu shakkal musarari bid'ati ashara sahma shi yanzu kuma ba muna musali ba mu yi harbi na shaku daga harbi da ake da kibiya ko gundula za mu harbi shakkar da ne ko kwantu yake ciki za mu harbe ka da kibiya goma sha wani abu bisan ha sabirin mu'minina an shajara su yake don agwayi gari a ga tafarkin muminai tambaha ya yi ƙarfi ya fito fili ya bayyana ya rabu da sauran abubuwa kenan an ware an shagara su yake an ciro shi an sanya shi ya zama bishiya wadda ke tsaye wanjiya min a'alaha al-mizgab shi kuma mu ainihin wato cicciri mai mutiri ɗayan itace daga cikin bishiyar nan ta yi ne ɗayan itace daga can saman ta almizbal wanda ke cike da ɗayan itace mizbal shi ne wato masu nauyi wanda suka nuna wa halawata na ima wanda suke da zaƙi na imani bisa cikin nuzbutu halawata iman wani ta kallaba sannan mu shiga mu fita mu kai mu kawo ta haka a tsare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 na farko farko min al na daga cikin ƴan kawara wal ansar da wanda suka ce biki su wallazina tabauhum bi ishka da wanda suka biyo bayan as-sabiquna da al-ansar dinnan da ke da alladhina tabauhum na iya daukan sauran sahabbai waɗanda suke daga baya na kuma iya daukan waɗanda suke ba sahabbai ba in ka ɗauki lafazin asaliku a matsayin sifa lazima wadda take mu'taba to akwai sahabban da ba sa cikin suna da cikin ainihin wato muta'akhiru ne a cikin sahabbai dan sabiqu lafazi ne da yake daukan wato fassarar waɗanda suka shiga musulunci da wurwuri a makka lokacin da ake cikin wannan kunci da bala'i da fargaba ta kafirai da kuma a madina tun kafin ma zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo akwai wanda suka musulunta waɗanda su ake lissafawa a cikin asabiqun amma waɗanda sai da aka samu yanayi mai kyau daula ta kirfi aka karya kafirai suka musulunta waɗanda ba ka cikin lissafin asabiqun yawanci suna da sunayen da malamai suke tsalaki gare su babakatun su kamar al-muta'a abin nan al su ne mutanen makka kenan waɗanda suka musulunta bayan fatu makka sannan akwai kuma ashabul wufud su ne mutanen ƙauyuka da garuruwa na gefe wanda suka dinga zuwa karafka bayan karafka kuma suna musulunta bayan musuluntar mutanen makka da karya ƙashin bayan kafircin da da yake tsaye a makka kama galibin mutanen waɗannan garuruwan eh, sun tsaya ne shiga lezi biyo baya sun yi karabbuki ne idan mutanen makka ma suna wa mutanen makka suna ganin mutanen makka allah yana tsari sai suka ɗauka lalle wannan al'amarin da ake ciki in dai mutanen makka allah bai kare su ba a kai mutumin da ke su gaskiya sai su dawo su shi idan kuwa allah ya kare mutanen makka har yadda ya kare su a zamanin ashabul Fit da zaman ba su mutanen makka tawaye ba ba abin da zai baya to ƙarƙashin haka da suka ga Allah ya buri bayan manzon manzo a yasa to shi sai suka zo su ma suka yi ta musulunta kamar da Allah ba da labari idan ja'a nasrullahi wal fath wa aika an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwan wadannan duka ba sa cikin lissafin as-sabiqun ina fata mun gani eh, eh, ma'anar suna iya ɗaukar ma'ana wadda za a ce su ma walari na taba'uhum bi ihsani sai zama akwai istimrariya na Kuma al-haqiqa ya zama a zaman lokaci lokacin da suka faru lokacin da abin ya faru tare da sabu ko kuma al-ittiba al-manhaj shine duk wani wanda ya biyo baya yake dan wanda bai zama riba sahabbai ba sun su waɗannan tabakoci da baya suna cikin wallazi na taba'uhum bi ihsanin ittiba az-zaman a zamanin sun bi su sun kuma abin nan wato yadda cikin abu da suka da shi kuma sun shiga cikin mumirai to da su sahabbai ne amma darajar su ba ta kai darajar waɗansa na farkon ba don ga wancan da Khalid bin Walid yayi yayi ainihin wato magana ta ɓatanci ga Abdurrahman dan Auf manzo Allah yace addinin zagan mun sahabbai na kuma haka Qur'ani da ya faɗa da cewa la yasayyukum man anfaqa من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل قال الله كلا وعد الله ko ku a ciki Allah ya ba shi aljanna amma ba waɗannan tabakoki na mutanen farko Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار الله ويجب يا كان دمس الجنات ولن لا تفهم الجنة أطرقونا خالدين فيها أبدا لا تثبت أكتمنا الجنة هر أبدا ذلك الفوز العظيم أن شيء ربو من جرمه yarda da Allah ya yi da su kuma Allah da kanshi ya ce su ma sun shiga da shi ma'ana ya ga abin da ke zuciyarsu na ya ƙini da da shi ke saboda abubuwan da suka fara aikace na sallama wanda suka da manzo sallallahu alaihi wasallama da mi kauya da suke a kan duk abin da Allah ya ce a yi suka canza ra'ayinsu da tunanin suka bi manzo Allah akan komai alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshaw wani ruwa ce musu an muku taron dangi ba wallahi ku ba haka hankali maimakon su tsorata Allah ya ce da zadahum imana sai wannan ya kara musu ya kiri shi da kuma Allah ya ba su labarin ra'ayin sa wa qalu hasbunallah manzo Allah ya ce ku kaza su ne sai ku kaza ku lokacin da ku tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi yana ta cewa waye zai bi ne wurin wannan yaki mutanen Makka suna ta kaga hannu suna yin magana manzo Allah yana ta kama ba su shi da daga hannu su baya jin inda shi da su suna da moti na ɗaukan wannan fasa dukiyarsu ce aka kwace su ne aka wulatanci. amma su mutanen madina ya yi alkawari da su cewa za su taimake shi matuƙar yana madina yanzu kuma inda za a ci da sunan ba madina ba ne da suka fahimci haka sai ɗaya daga cikin su ce ya manzo Allah kamar muka yi sun magana ko ce kwarai ko suka yi ce suka jawabi suka ce duk abin da kake so a yi shi za a yi duk abin da kake a yi shi za a yi kakka shakka komai duk abin da kake a je a kashe shi za a kashe suka miƙa rayuwarsu gaba da dukiyarsu da al'amuransu da komai shi ne sai Allah ya ji daɗi sai ya ce ya yarda da shi kuma su ma ya yarda da cewa sun yarda da shi babu wasu tawaga al'umma da su Allah ya mutu irin wannan yarda in ba sahabbai ba yasa za ka ga saboda wannan yarda da Allah ya mutu man Allah ta yi lama sai ya dinga cewa Allah ya leka zuciyar ashabu bada ya ce suka yarda da shi kuma suka babu komai Fatima ta balta a yayi abin da fizi sun amana ne manzo Allah a ce ku rabu shi Allah ya rika zuciyar shi ya ga ya ga ma'ana sun riga sun gama more wa abin da za ka iya mora a duniyar nan da lahira gaba babu wani abu da za ka mora irin haka yarda Allah bayan kuma Allah ya da kai din kuma Allah ya ce kai ma ka yarda da shi kaga magana Allah gaskiya ce ba kai ne kake kiddi ayin ka yarda Allah ba don ka yarda Allah ta yi fa ka shi kamar da misali da dama maka ce muna son wani sai zama ƙarya ne ba daga sai muke san shi ba wata soyayya ce ta maslaha a duniyar nan ko ɗan siyasa ne ko malami ko wani sarki ko wata mata to dama an kalmu ya ce ina son wani soyayyar ba irin wannan warzulani ta habbatin lafi sai yi akwai wata maslaha da yake da ita amma idan shi da kanshi Allah ne ya faɗa shi kai suwa na fa suna shi kuma na fasu shi da haka da banke da su su faɗa da kansu ko mu da gaskiyarka Allah ce ya yi da su kuma su ma sun da shi sannan ya musu wannan tanadi wasu ku tilala annan rabba annan rabbal bariyati asna ala man ittaba'a khayral bariya fuskar hujja a cikin wannan aya tana bayuwa ne a kan cewa Allah ubangiji ubangijin halitta ya yi yabo da gaisuwa da zinjina ga wanda ya bi shugaban halitta shine manzo kenan alaihi salatu wassalam fa ulima annahum idza qalu qawlan dan haka sai aka gane cewa idan suka faɗi wata magana fattiba fattiba'ahum muttaba ah, fa atba'ahum muttaba muttabi'un dan suka faɗi wani zance sai wani na baya ya su akan zancen yadda an ya kuna mahmuda to an yabawa ne inda su abin yabo ne inda ya bi su shi ma sai zama irin wannan yabar jumnan wa an yi da ridwan kuma shi ma ya cancanci yardar Allah walau kana tiba'ahu la yatamayyazu an ghairi da a ce gunsu ba shi da wani bambanci ga bin waninsu la yastahiqu sana'a ridwan da bin nasu ke cancanci yabo ko kuma yarda ba amma tabbas bin sahabbai bin salaf ya bambanta da bin wani su a tsani da shi na biyu kala jalla sana'u Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kun kasance mafi khairin al'ummati al khairin al'ummat da aka ainihin fitar da mutane الدنيا لن تبع الأمة لألقي إذنهم تأمرون بالمعروف هنا أمر ميدك الشاور أيدي وتنهون عن المنكر هنا خلدك أبو كاما وتؤمنون بالله كان ما كنا بإيمان الله ذكرنا على ذلك كبر كبر وعين سرق الحيش قال يمسي لقد أثبت الله لهم الأفضلية على سائر الأمور kaga Allah da kanshi ya tabbatar da cewa suna da falala wadda ta dauru akan falalar sauran al'ummomi wa zalika ya kusa istiqamatu wannan yana nufin kenan suna tsaye ne akan hanya madaidaiciya ala kulli hali a bisa kowane yanayi da saboda su lalle ya an bai ba sam faufau ba za su taɓa karkacewa daga ainihin fara hanyar nan da wanda Allah yake cewa taraktukum alal mahajjati bil وقد kulli الله allah انهم يامرون بكل معروف الله سبحانه akan cewa suna umarni da dukkan wani لذكا aiki والأيك وينهون عن an كل منكر kuma suna hannu daga duk wani mummuna wa zalika wannan batun da saljimu an na fahimahun hujjatu yana nuna cewa fahimtar da suka wa addini to hujja ce alaman ba'adi. akan duk wanda ya zo a bayan su hatta ya rufe Allahu arda wa man arda har zuwa kan da Allah zai gaji duniyar nan da waɗanda ke cikin ta tunda Allah ya ce suna umarni da kyakkyawa ta hani da zafarin mummuna wanda kuma wannan shine kulasar aikin ɗayan annabawa da kenan abin da suke yi na aikin hani din nan da aikin umarnin nan Allah ya da irin abu Allah ya da irin fahimtar da suke gina umarninsu da hannunsu a kan wanda zai gudu akan wannan fahimta sai shi ma ya samu irin wannan da yi gamdakatar a addinin fa in qila dan wani yace hadha amun fil umma ai eh, khaira umma da aka ce wannan ya gane garin duka al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai sai su habbe kai ba Da ya la su bi jili sahabati dun ba man ba bi kaɗaitu da ainihin wato zamanin sahabbai banda da bayan su qultu ni malam salim sai na ce humul mukhafafuna kada ko da wannan lafazin ya gane dukkanin mutanen wannan al'umma to amma da su aka fara magana kai tsaye wala yadkhulu man tabi'ahu bi ihsanin illa bi kiyafi. wanda da yazo bayan su ba zai shiga cikin wannan lafazin ba sai an yi ainihin wato qiyas sai an yi kakanci duk sanda aka ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina ya ayyuhal mu'minuna duk sanda aka ce aka kira wasu mutane zuwa ga wani abu na alkhairi su sahabbai su ake fara kira kai tsaye wani kuwa ba zai shiga cikin wannan karamtar ba sai in ya ainihin wato yi irin nasu su kuma sai an ce su ka zaran an kira gaba ɗayan su ke shiga su au dalilin ko kuma sai inda hujja da aka saka shi a ciki kama huwa fi dalilin awwal kamar yadda a wancan na farkon as-sabiqun al-awwaluna من المهاجرين والأنصار wannan wallazi na taba'uhum yan al'ittiba almanhaji kamar yadda muka ji to ba a tsere kowa daga cikin attaki manhajiyyan ki in ya zai tubi ihsa da na a cikin ainihin ayyukan shi da tauhidin sa da imanin sa da girman sa da girman sa da yake da lazimin manhajin nasu malam da cewa ba a lafiya cikin da umu idan ma muka sallama cewa ai eh, da gaske ne ayar ta gane dukkanin al'umma wa huwa sawabu kuma shi ne gaskiya cewa lalle ayar ta gane al'umma gaba daya fa inna sahabata awwal dafi fi shumuli al-khitab sahabbai su ne farkon waɗanda za su shiga cikin wannan zance fa inna domin su sahabbai awwal man talaqqa ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam biduni wasita farkon waɗanda suka karɓi addinin nan daga manzo Allah sallallahu alaihi ba tare da wani ya shiga tsakaninsa da manzo Allah ba su ne suka rayu a zamanin suna ganin wahayin suna ganin fassara a aikace duk wani farkashin da ya faru a kansu wasu ayoyin ma sun sauka ne don su rawaye matsalolin wasu daga cikin ke ɗaya wasu da suka samu wani rikici ko suka yi tambaya ko suka shiga cikin wani rudani ko suka shiga cikin wani ainihin tashin hankali ko wani yanayi na rayuwa sun ne suke basu tambaya ko a je a samu musu wata shubuha ko wani abu ya faru da su ya saukar da ayoyi ayoyin a kan su suke sauka za ka haka kan bada labari ma suke aya kaza ta sauka ne a kaina ko a kan wane na ko da abu kaza ya faru ne aya kaza ta sauka ta uku wanda haka ta faru da shi babu shakka kan ya fi fahimta da sanin halin da ake ciki fiye da wanda ya biyo baya kamar ko yanzu ne ka ɗauka ga misali wanda ya rayu sanda aka yaki biyasa, kuma ya aikin soja kuma ɗan jarida kuma kika ne ba da magani ko ɗan siyasa ko wani mai eh, lura da al'amari yau da kullum ko mai shiga tsakanin don sulhu jirgin jiji da wanda ya zo daga bayan misali yanzu ya karanta a tarihanci abin da ya faru a biyafara ba ko da ko ba kisa ne shi ba zai jiji da wancan wajen sanin shi da ya faru tantance abubuwan da suka kai suka kawo ba zai yi ba to da wanda ya yi shida kamar da larawa suke tare laifin khabaru kal mu'ayan gani ya kori suke wa hum aula bi dukhuli min ghairi su suka fi kowa tantantan su shiga cikin wannan siffa da wannan su idil awsaful lati wa safahumullahu biha domin siffofin da Allah ya siffanta su da shi don yadda su sibbiha ala wajhil kamali illa hum siffofin da Allah ya siffanta sahabbai da su babu wanda ya siffanta da su a bayan sahabbai a bisa fuska ta cika illa hum in ba su din hatta tabi'ai da suka biyo bayan su to ba su kai cikar sahabbai wajen bibiyar shari'a ba kamar su sahabbai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki da sunna da ainihin Qur'ani gaba daya haka su ma suka yi ana nan bayan wasa waɗanda suka ga sahabbai amma ba su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su aiki da aiki ko su ma suka yi aiki da gwargwado ba su ci ƙurewar sahabbai wajen wannan fahimtar haka na bayan su in kuma kalla za mu ga waƙi'iyyar ana ana ƙara yin nisa da zamani da sabai suke ana ƙara samun wato na ƙasa cikin fahimtar da kuma aikin irin nasu har aka wayi gari ya zama fahimtar da aiki irin nasu ya zama gariban ya zama wani abun mamaki ya zama wani abun ba da labari ya zama abun da wasu 'yan shirgi masu ne suke a kwanan a duniya kuma haka shi ke da tanakusi har sai an waye gari ma wani ma bai san labarin manhaji a tafarki irin nasu ko addini irin nasu kamar yadda yake a cikin hadisan hudaifa aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a waye gari wasu mutane ba su ma san sallah ba su ma da labarin sallah abu ɗaya suka sani a cikin addini shine kalmar la ilaha illallah kalmar shahada kaɗai suke da masaniya a kanta sauran abubuwan sai suke mun taɓa jin labarin an ce da ana yin wata ibada sunan da kaza mu mun ne ya ke kaga wato eh, na kasa ta kai karfi kenan har an waye gari babu komai a jini irin na samu to a aikace haka tarihi ya nuna cewa kullum abun baya baya yake da nan babu wani jikin su wasu na al kai kamar su wani jikin su wasu na ainihin khairiyya da aka ba wa al'umma kamar domin ba wanda cika da batsewa a wajen al'amur bil ma'ruf na nahi alil munkar da su babu ina fata mun gane shi sa ya zama ijma'in su hujja fahimtar su hujja ne ra'ayin su hujja ne tabbatin su hujja ne bayan su kuwa su babu wasu al'umma da suke da wannan falalar ma'ana abin da aka yi a zamanin sahabban nan suna raye musamman a madina kafin su rarrabu in ba in ba wanda ya inkari to ya zama dalili akan addini ya ci gaba rashin samun inkari daga wani su yayin da mu ko yanzu babu wani abu da za a ce dan ana yin shi ba a inkari shi ke ya zama addini babu wannan babu wannan sam a zamanin ma da suka gabace ba a samu wani inkari ba ku zai nufin cewa ya zama dide don ta yi ma ba wanda ya san cewa babu kyau ta yi a zamanin da ake abin babu wanda ya san cewa abin ba shi da kyau mu ɗauka misali a nan ƙasashen an yi lokacin da ake wasu abubuwan da mu yanzu da zaran an faɗi su kowa ya san munkari amma an yi lokacin da babu wanda ke inkarin su falala ake gani irin abubuwan da shugabannin nan ɗari ka suka dinga yi in yas in yas duk garin da sai ya yi aure kuma in tafi kawai bari masu yake baya tafi da aka Allah ta san yawa masu shi a nan zariya gidan karo ma yake zuwa a nan cikin wadan zariya bai zuwa gidan karuwa yake zuwa ya je a yi balala da shi ba karamin ɗan ɗan duniya ba cire gashin mulki da suke misali ba wanda yake yin kari mutane ne kawo ɗayansu da matan su bilin kal da san ransu ba an suka samun su ba su kawo mu shegunan cewa gashi alagawa tumala a sa da albarka babu wanda zai yi wannan matsayin addini ne amma a lokacin an yarda da shi ba a nan najeriya ba kusan dukkanin kasashen yammacin afirka da nan senegal da niger da makamantansu da mali duk da tijaniya da shi ba an yi lokacin da misali a nan kasar idan ana bukukuwa bori ake wasan bori wasan ainihin wato rawa na 'yan mata da matan aure a cikin gari a kan titi maza kaki suna kewaye su suna suna musu suna musu mani kuma ko dalli ma ake biki sai yayi wani ba wanda ke inkari abin cikin da ake ma'amari wanka tambar babu wanda ke inkari shahidi waɗannan abubuwa duka duk da munin su da wanda ya san wani abu na addini ko tarbiyya da zaran ya ji ga munin su an yi lokacin da ba a ganin munin su rashin ganin munin su bai hukunta su zama daidai ba a yana ishara ne zuwa ga matakin jahilci kawai da al'ummar da suka rayu a wani lokacin su gaba jahilcin su ya kai jahilci har sun manta da tsabar insaniya dan dan kawai ya hukunta mutane su tafi su tsare dan adanci kawai biya da Allah ya halitta mutane ita ce dabi'a da Allah ya halitta ya halitta Adam uban mutane a kanta dabi'a ce kamar da ɗabi'a ta hukunta dole mutane su buƙaci zuwa ga abinci da wurin rana haka ɗabi'a ta hukunta su buƙaci zuwa ga shekara amma da haka wasu su tuno haka suna ganin kuma daidai ne Allah ya sai Malam ya shiga da cewa a wa hum aula bi dukhuli min ghayrihim ila al-awsaf allati wasafahum Allah biha lam yashha ala wajhi al-kamal illa hum fa mutabaqatu al-wajhi li waqi al Ta ce wa wannan siffa da aikinsu a aikace شاهد على أنهم أحق من غيرهم بالمن shaida ce hujja ce akan cewa sun fi kowa wanda ba su ba cancanta wannan kalma ta yi yuwabbihu daga cikin abin da ke fitowa da wannan fili shine dalili na uku kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah yake cewa khairun nasi qarni mafi alkhairin mutane su ne da da su sannan sai na bayan su sun na jalunahu sannan sai na bayan bayan su sun da ji ubogun sai kuma a samu wani lokaci ƙaunin wasu jama'a ta baku shahadatu a hadihin jami'in wanda shaidar ɗayansu tana wuce ainihin tana da gayar rantsuwarsa wa yaminuhu shahadatu kuma rantsuwarsa tana riga shi su. ma'anar wannan wurin shi ne a lokacin da ake so ya rantse to kafin ya rantse sai ya faɗi magana da ake so biyo bayan rantsuwa a lokacin da ake so ya faɗi magana sannan rantsuwa ta biyo baya sai ya faɗi magana sai kuma ya yi magana kafin rantsuwa ma'ana yana akasa abin da ya kamata kamar misali misali ne kawai akan yadda mutane za su canza ma'aunan abubuwa ra'asan ala ake kamar yadda misali a sadda ake so mutum ya ce ne ilimi kafin ya malanta sai ga malanta tana riga ilimi wato mutum ne da tarihin kuma ilimi amma yana so ya kafa tarihin malanta zai da tarihin neman kuɗi amma yana so ya kafa tarihin arziki zai da tarihin gadon sarauta amma yana so ya kafa tarihin gadon mulki tarihin mulki a ne haka ke da masaniya akan abin da amma kuma yana so ya bada shaida ko kuma yana da masaniya akan abin da ya faru amma kuma ya ki ba da shaida ya tarar rantsuwa na kuma ba da shaida ma'ana kamar da mutane suke rayuwa waɗannan zamanan da suka canza gaba ɗaya ma'aure haka kamar da eh, manzo Allah ya faɗa wani shi game da amana za a waye yi mutum ji tashi kuma abin da ya rage na amana tare da shi shine manzo Allah ya faɗa bai kusa man wato ragowar burbushin wani abu a hannun shi kamar misali dattin ƙasa da ya aikin ƙasa ko dattin alli idan koyarwa yi a wani zamanin kuma za Allah ya ce jiku kamar kanta sauran hannu ne za a taba idan an ji a hannun mutum alamar cewa yana yin aikin ƙarfi ba shi ne kawai tasiri da zai saurana eh, riko da amana a cikin ma kuma sai ɗai ɗaiwan mutane wanda za a ce a gari kaza akwai wani a gari za ba ba mu san ko akwai wani ba saboda karancin su irin waɗannan mutanen kaga su manzo Allah ya koye musu cikin wancan falala ba ta daga cikin masu alkhairi da suka biyo bayan masu alkhairi kun har alkhairiyatu المتدى sahaba, fi في ألوانهم وأجسامهم وأموالهم to wannan alkhairin da Allah ya tabbatar wa sahabbai shi wannan alkhairin ya tabbata ne a jikin fatar jikinsu da jikin irin kirar jikinsu da jikin dukiyoyinsu da jikin jikin kara ya tabbata ne a cikin irin harshen da suke magana da shi da irin gidajen da suke ginawa da irin ainihin yanayin rayuwar? rayuwarsu kamar da mu yanzu kusan da ake so a lissafa alheri suna abubuwan mutum Allah muna kallon kawai material aspect na rayuwa ne da ke ake cewa yanzu ba na ya ne ko ƙasa kaza ta fi ƙasa kaza ko gari kaza sun fi gari kaza ko al'umma kaza sun fi al'umma kaza mutum alƙalman gane alkhairi yanzu cikin waɗannan majiyar ta duk sanda za ka ga an ce ai gari kaza ya fi gari kaza kyau me ake tunani wancan da aka ce ya fi kyau ya fi yawan 'yan kasuwa da fi yawan manyan gine-gine ya fi tarin faɗin ƙasa ke yi ya fi yawan 'yan boko ya fi yawan ƙarfin soja ya fi yawan masana'antu ba a tunanin yawan alarmoni yawan masu wa'azi yawan almajirai masu neman ilimi da karancin yaduwar barna ba a tunanin wani da karancin yaduwar fasikanci da maguzanci da shirka duk wannan ba ma wani Bi inda in za a auna da wannan ma'aunin garuruwa da dama manyan garuruwa za su zama ba ta da girma haka in ka zo ala musawal afrak mutum daya da mutum daya mutane wa suke kasuwa wani babban mutum shi wanda yake da kuɗi yake da gari yake da mukani yake sai faɗa a ji ya fi ƙarfin ah, wahalar gaban shi yake da connection ya isa yi magana da wani ya isa yi jama'a zama a gurin wani ya isa a jiki taro kaza wannan su ake gani a matsayin mutane kuma wannan tunanin ba sabo bane hatta su sabai sai da manzo Allah ya wai kwakwalwarsu daga wannan tunanin ga jiki na cikin bukari da musulun da wani ruci ya ci gayu manzo Allah ya ce ya kuke ganin irin wannan haka na yi su ne manyan gari su ne manyan kasa su ne masu faɗa a da ake tuna neman aure da neman alfarma da neman dai da Allah ya da kai inda ya tsara wucewa mutu mutu su ya kuce ganin irin wannan kasa wannan su ne a yau kyata a cikin mutane su ne marasa daraja su ne waɗanda suke wofan su ba wanda zai saurari maganar su da Allah ya ce wallahi irin wannan da kuke jini kala da nan kwaya daya abin Allah ya fi irin wancan cikin duniya cikin duniya gaba daya kaga a yanzu an wayi gari saboda magiya su yi tunanin mutane wannan kawai shi suke kallon karkashin haka shi za su ga kari da za a zo neman kauran iska sai a ce wane kuɗi ne da shi kuɗi kuma na ban mamaki shi kuɗi da ƙur'ani ya biya da hadisi da ban Allah da ustazanci da shi wannan dama shi da kan shi ma sai kan shi a hadisi da shi kuda an amince da shi ana saurare shi kuma ko da ita yarinya irin shi sun haɗu ne a sanadiyar irin wannan rayuwar sai kawai shi kuma sabaka ta game da wani alhaji shi ke nan azifat al'azu dai salahanin bidin lahi tashi shi da kai shi kusa nan za a kawai cikin so da ya san ma'aunin da al'umma suke rayuwa kai da za ka gwada cewa kai ba duka naci ka ba ustazin nan to da mahaifiyarka da danginka da kowa za su maka bara a kan wannan abu ke kiya kake baka ka zo shima maka ya ce ma haife ka a yi tsoron wani dan ita tana ce a akan haka sai a tsine mata albarka ita ba ba ta nace ba mai kuma tun farko eh, da kawaye da dangi san uwa kuma shedan da za su ga mata cewa ina ba ka yi ba za ki inda za ki huta wanda kusa yake ma ya huta kuma ai kike zama waɗannan a wurin Allah ba su ne ma'aunai ba kuma da Allah yake cikin kyari sai ya ce Allah baya kallon suwarukum wala ajsamikum Allah yana kallon ne ne qulubikum zuciya ta Allah yake kallon idan idan zuciya ta gyaru to to a wurin Allah kai gyararren mutum zuciya ta ɓaci a wurin Allah ta ɓata mutum wanda ma musamman a wannan zamanin wanda alal misali kamar garin nan mutum tattaunawa da wani eh, arziki ya kuma kasa magana da ni wala ban taɓa sani ba kasan dole sai ka shi da da'irar wani abu da kake iya sani shi kuke cewa yake ai ko malam da kuke harka karatu kun mole wallahi shi ku wanda kuke harka karatu ya mu kuke ya balabi a wannan duniyar da yanzu kuke fantamawa cikin raha haka mutum ko da kuke fantamawa balabi za ka kana so da ka zo da yake wallahi malam ya gaskiya kana ke faɗa shi kaga kuɗi bayan za ka nufi to wahala da za su saka ka tafi wahala ne wasu da su ke alaji ke kwanan kwa kuke saboda tunanin ma yadda za ka yi kayi maintain haka fara da irin masu kuma aiki shi wannan kaɗan aiki ta bala'i yake amma ka ka taɓa ganin wani albashi ma da aka waye gari ya fita daga da'ira a ce da karatu kuma yake maganganu wanda suke nuna yana cikin kunci a tunanin shi kan shi kuma musamman me kawo magana nan saboda asalin abin da ya kai shi garin da ya je karatu ne kai shi amma ya samu kawai a karatu wasu ne dukiya Allah bai zai samu karatu wasu, ya samu dukiya yanzu kuma da yake ganin mutane suke ganin ya ɗaukaka a arziki shi kuma yana ganin baya cikin wani ɗaukaka za ka Allah yake yin tsarin shi jama'a wannan ke nuna cewa kuɗi ba su wata falala sai nuna haka amma abinda mutum ke nawa shi ba su kadai ba ne falala kuma falalar su na zuwa ne idan an yi aikin alkhairi in fact idan ma mai wadata yana aikin alkhairi sai ya fi sauran marasa wadata alkhairi a gurin Allah kamar da hadisi suka nuna haka zahabu ahlus dusuri fil utur kamar yadda mumini ƙarfi da yake aiki da ƙarfinsa bayan aikin addini ya fi muminin da shi da ƙarfin yin wani aiki wato mu'min ko khairun wa ahabbu ila Allah min mu'min haka a wata tafiya da aka da aka samu marasa azumi sun taimaki masu azumi saboda masu azumi suna cikin wahala manzara sai sanar yake cewa a yau dai masu shan ruwa sun tafi da lada wanda shi duk waɗannan tsarin falaloli amma idan an sarki da su zuwa ga aikin alkhairi idan an sarki da su zuwa ga tafarkin gaskiya domin su masu haɓar a cikinsu akwai masu wadatar amma masu wadatar ne suka yi da wadatar su aikin alkhairi kamar yadda su kuma wajen talakawa su kuma kokari suka yi su masu nemo komin karancin su su masu yankin aikin alkhairi hana ya su gaba da cewa la ya shi ku a kai da kitaba wa sunnata an ta shay'an min zalika ghayru maqsud babu wani mai hankali wanda ya kinci alƙur'ani da sunna wanda yake shakka cewa waɗannan abubuwan kalar fata da kyan jiki da dukiya ba su ne abin da ake nufi da akali ba da annal khalifata fil islam mutiyatuha taqwal qulubi wal amal domin alkhairi a musulunci ma'aunin alkhairi alƙalamin gane alkhairi shine taqwal qulub zukata su dinga tsoron Allah al amal ta aiki da ke ciki bayyana bayan zuciyar tsoron Allah wani ta'ala da Allah yake cewa inda ta kan makon inda lai ka kuma lalle mafi girma a wajen Allah cikin ku shi ne wani kuwa tsoron Allah su wa kwallar sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake inda Allah la yanzuru ila sumarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah baya kallon dukkunan ku da dukiyoyinku, ku amma yana kallon ainihin wato zuciyarku ne da kuma ayyukan ku al'imam muslim ta wannan hadisi har ya ci gaba da cewa wala kan nabar Allah ila qulubi sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa wajadaha khayr qulubi ibadi ba'da qulubi muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika Allah ya kalli zuciyar sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun samu zuciyar su sune zuciyar mafi alkhairin bayi gaba daya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fa'atahun fahaman, sai Allah ya ba su fahimta a addini la yudrikuhu al-lafiquna wanda sam na bayan su ba za su taba riskan wannan irin fahimtar ba walidarika dan haka to kamar ahu sahabatu hasanan duk abin sahabbai suka fahimta a matsayin abin da yake fa huwa inda Allah hasan a wurin Allah ku ta wa ma ra'ahu sahabatu sayyi'an abin da suka fahimce shi a matsayin mummuna fa huwa inda Allah sayyi'un a wurin Allah mummuna ne qala abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu babban sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa inna Allah nazara ila qulubi ibadi Allah ya kalli zukatan tambayi. fa wajada qalba muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayral qulub khayral qulubi sai Allah ya ga cewa zuciyar Muhammadu alaihi tabu kowace zuciyar alkhairi a cikin zuciyoyin dukkanin halittun Allah wata kafa ku da nafsi Na haka sai Allah ya zaɓi Muhammadu ya mai da shi na shi na kusa da shi fa ta'aka kuma aiko shi da risalati da saƙon manzancin Allah sun mana zarafi kulubi ibadi sannan sai Allah ya ƙara kallon zukatan bayi ba da kalbi Muhammad ya cire zuciyar mutum Allah kan jiki yanzu an riga shi an yi hukunci akan zuciyarsa ووجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد زكاة وتصحب من صلى الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكا من زكاة باي الخير فجعلهم وزراء نبي في الله يزرعي زما سوني وزير ainihin wato majibanta aiki da annabi shi sa da shi dai za su ɗaya suka yi da sauran mutane amma ba kowa Allah ba wannan falala ba sawa'un daga cikin wanda suke bayan zamani bayan sun hada zamani kuma sun hada gari sun hada canji sun hada irin al'adu yadda Allah bai sa su a duk hari a cikin sabai ba tare da Allah cikin hikimarsa ya kaddara manzon Allah yana addu'a Allah ya taimaki su shi da daga cikin ko shi Abu Hakan Abu Jahal kenan Allah ya ga zuciyar Umar ta fi alheri fa zuciyar Abu Jahl sai Allah ya zaɓi Umar Allah ya ga zuciyar Khalid dan Wali ta fi alkhairi da zuciyar ainihin wato Utba sai Allah ya zaɓi Khalid Allah ya ga zuciyar Abu Sufyana ta fi alheri da zuciyar ainihin wato sauran kafiran waɗanda suka mutu akan karkashi a madar haka Allah ya ta zaɓen su ya ta zaɓen su kaga wannan wanda ma suka hada wuri guda kenan da zamani daya to shi kuma ga sauran waɗanda ba su hada wuri guda ba kuma sun hada zamani ko kuma waɗanda ko da sun hada wuri guda ba su hada zamani wanda suka ba a da su na ke kuma su ne waɗanda ba su hada wuri da su ba ba kuma su hada zamani shine irin duk sauran al'umma waɗanda su ba da ƴan maka bane ba ƴan madina ba sannan kuma ba su rayu a zamanin da annabi ya rayu ba su ne a wuri da su zama nesa da kuma la'irin ta bai. ina kuma gani to amma sai ga mutum wai duk da haka shi kuma mai da addini ya waɗannan dole sai yayi disarmament din sai ya kwace musu duk waɗannan mutum aikin shi kenan aikin shi shine ya raba ta duk wannan falala ta tabbata a Qur'ani da Sunna da kuma yakinin abin tarihi tabbata domin har ta turawa kafirai suka yi rubutu a tarihin musulunci sun tabbatar da irin wannan abubuwan da ake fara sun tabbatar da cewa ba a taɓa ganin wata al'umma da ta rayu rayuwa ta taimakon juna da sahabbai ba ashkarawa kabilan su abu san ashkari a kuma suke a garin su kawai sai a waye gari sai shugaba al'umma ya ce ko ya fito da abin da yake da shi a gidan shi kowa kuma zai fito da shi duka ba su koyi komai ba zai fito da shi ka buhunan shi da ke fito da duk kuɗin da yake da su da kayan miya da kuma da fito da shi sai a zo a haɗa gaba da wanda bai da shi kuɗi shi kuma ya zo kawai ya kwanci kamfin shi kawai ɗaya sai a haɗa gaba ki ɗaya a raba bidiyo ne da ya yawan mutane kowa kuma ya kwasa ya koma gida babu kuma shi ganin an cikin shi ko kuma shi ya yi wayo shi ya fi sauran wayo zama waye waye taɓa kwatanta irin wannan babu kawai da taɓa kwatanta irin wannan yanayi wani kawai ya zo daga wani jiri kuma da wai kawai kuna yin addini iri ɗaya baka taɓa ganin shi sai ce to wannan ya zama dan uwanka shi ko kuma ka karɓi a matsayin dan uwa har gado ba dan da Qur'ani ya hana ba sannan ka raba komai da kake da shi ka bashi ka bashi rabi dukiya jari gona mata wurin zama komai ba ka ganin cewa ka shi falala alfarma ga mushi a kana ganin kawai kamar haƙƙin sa ne shi ko baya nufin shi a matsayin wani malalaci ci ba gane wanda kawai yake cin na banza haka ba a taɓa ruwaito cikin sahabbai mutanen madina da goranta wa wani mutum cewa mun muka muku ba a yayin da mu ko a yanzu in ma har ka iya ba mutum wani abu na alfarma ya shi an jiki ka kasan shi kuma mashi gori kamar gori ta kai karantar da shi ka zai gorin cewa ai ya zo gari bai san kowa ba ka taimake shi ka zai gorin cewa ai duk yadda ya samu magana kuma mashi kasuwanci ka zai gorin cewa wa ya raba wa ya kawo shi garin nan ko da ka kai alkhairi bai tsawon zaman su ka mashi gori kamar su sahabbai ba su taɓa wannan tunanin ba su taɓa tunanin abin da suke yi za su da gorin sama 'yan eh, uwansu ba hasali ba abin da suke tunani kawai ba ya shi ne bari su koma ci gaba neman duniya da alhamdulillah musulunci ya zauna da gindinsa komai ya samu hatta wannan din manzo da su sa wannan wannan ukuwar wannan ukuwar ko ba a taba ganin wanda suke irin ba a taɓa gani ba daga su din sai su kafin su ko bayan su ba taɓa yi yanzu mu a cikin wannan recession din nan wanda ta kashifin iktisadi da aka shiga garin nan ai mun gane cewa ƙarya muke a magan da muke ta muna bin salaf ƙarya muke hasali ma mu da suka rayu cikin al'ada ma sun yi mutum na imani domin ai an taɓa yin yunwa zamanin shagarin nan kusa an yi yunwa kusan kusan irin wannan an yi irin wannan kuncin talauci a mid-80s 1981-1983 an yi zamanin abata 1995 an yi irin wannan talaucin shekara ashirin baya san da goma mai kwakwaron mutane a ƙasar nan galibin nan ai mun san wannan tarihi amma a duk lokacin da ya aiki ba a shiga irin wannan kuntun da za a ce mutum ya kwana ya wuna shi da iyalan shi ba su ba kuma ba ka shi makwabta za su san kai za ka fito waje ka ci a cikin Ya'yan ka su fito waje ka ci a cikin maciyar su sannan ba matan aure da zarar sun fahimci gidan wani babu abinci suna ɗauko kwano a saka abinci a ce ku kai musu ta ga yi amma yanzu ba kowa ya ja katanga kawai kamar gidan yari kowane gida kamar gidan yari da katanga da babu waya da kare da gadi da kaza ba ma ƙanshi ma da da ake cewa za mu yara cewa ake nema haramun ne idan makwabta su da ƙanshin abincin gidan ku ba ku ba su haka ake faɗa wa ko ina ka san wannan ka to wa amma dai haka ake faɗi ko mutane sun yi ahmad na da wannan karatun cewa duk abin da aka dafa mai wanda kan shi ke tashi ko to wajibi da a ɗiba a ɗan sassaka haka a kwano a ka makwabta ko abokan zaman gidan haya to amma yanzu wallahi za ka kan kashi yanzu an gwanna ba an gwannan masu kuɗi ba wani layi ka taba ji ka taɓa ka ji shi saboda tsawon ka san gudu ka irin gidajen abin da ne da eh, eh, eh, za a ce ne aroma proof ne kenan ko <laughs> suna kare kanshi Ka sa akwai iri bulletproof akwai soundproof da akwai aromaproof da ke ba ka jin ƙanshi kamar ba a jin ba ka ganin komai ba a nan anguwar yanzu zama wallahi da muna yara hatta almajiri ba a san suna kwana da yunwa amma yanzu kusan kullum sai ga wani almajirin da yunwa ta kama yana nema ya mutu saboda yunwa almajiri wannan kodo almajiri a dare kawai a kwanta magashiya tun sabon yake wallahi wani ranar da na gaishe Allah kasa magana yake dan ko karami da shekara shida ko bakwai ba wala ba zai iya magana ba ya kwanta a kofar wani gida a cikin angon nan masu kyan tsofto za su za su care shi na zo wuce da shi haba haba mala yanzu wannan wannan dake za ku so mugu ne wannan wa yake ji ganin shi in shi kasan wa yake ji ko ana bashi wani abu da zai sa a baki zai fara jin karfi kawai sai fara labari wallahi da labarin garin su dinga tambaye shi ina ne garin su kizu nawa yake da wato ana suka yara wallahi wannan wannan zahira ta bara ta zama mana bala'i yaro ce shekarar biyar bai iya sura biyar ba ma'ana duk daga halittika zuwa zuwa nasu kuma in shekara biyar a garin kuma wani an turo shi ƙwararri saboda yi wasu kai shi su bala'i shi kawai a shahid shi babu wani wanda ke rayuwa a yanzu jama'a da zai iya kwatanta aikin sahabbai

eh alhakumu takasur ana ji ba aiki

sannan ya samu alaniya samu da ke kwanta gida samu da da shi sai ya ala ko ga wani da da da da kan ya sai da sai da a yi abincin gida Wasu yi na gandu su shi da kudi kan shi ne na shi da gudu wallahi kamar shi ka faɗi wannan magana wancan alaji da nake faɗa muku mun yi magana da shi asalin abin da ya kawo taɗi shine ana zaune ne ana cin abinci almajiri almajirin ya zo sai ya hantare shi ko abokin shi a wurin shi ma alhaji murin mai wadata ne sai ta haba wani kai ma almajiri ne haka ya fada yake kai ma almajiri ne kuma wanzu wannan abin sun zaka ka iya cinye shi abin da ta yi haɗin nan ka fara labarin almajiran taka suna ta lissafa wuraren da suke zuwa da kuma waɗannan yanzu suke faɗa masu kuɗi ne wanda suke harkar mai harkar kaliloli ɗin eh, eh, eh, tanki masu harkar mai almajirai ne kamar da faɗa kwanaki abin da ke jawo wannan sun da Allah ya kaddara haka amma a cikin asbabu akwai mu al'umma mun ji haka shi ne san da suke almajirai mafi yawan al'umma ba su da imanin da suke kausa musu suna jin haushin iyayensu da suka turo su almajiranci suka hana su cin moriyar kusanci da iyayen da samun wannan ulfa ta ubantaka da uwa umuwa ba samu ba suna jin haushin iyayen suna jin haushin al'umma da aka turo su da suka wuce ko za a ba su abinci sai ɗan ƙanzo za a ba su wurin kwana za a ba su kulawa suna ganin ana ɗiban yaya a motoci ana kai shi makarantu su kuma wanda ke kula da su kuma ba mutane ba sai sun je tasha sun ji bara sai sun ji ku sai sun shiga kasuwa suna suna baran garin rogo a ba su garin rogo su jika su bi shago shago kuma suna baran suga ko manja ko kuɗi da za su saka mishi can a kore su can a kore su ta ne jama'a kuma wannan abin dole shi yake riƙe a cikin zakirar shi zai taru ya tarakule to kallon da suke society kenan kawai da kadirin da suka samu ba su mai da irin wannan cutarwar masalar masarin wanda shi ne abin da ba ba aikaci ya ka malamin ce maka in ba wanda Allah ya mishi fatahi ba da wuya ka ga wani wanda ya taba almajiranci da arziki ka gan shi a rigimani to al'umma ba su tsara shi ya ne da ya sa sojojin na kira ba su imani saboda tauci da ake musu abin tuni kana tsammanin su duniya ne sojoji suke haka a cikin da cikin tsari tun da asuba ana sani a dinga sheƙa ruwa ana zagin ka ko a cikin shiga kuka kai wanka mutum ka tafi da kafa tun da zagin hajjar ana yi ana dukan ka sannan kuma bayan ka fito ka gama wannan wahalar watanni ko shekaru sai kuma ka gama tafi-tafi a gari wanda su kuma dubba su wannan wahala ba kuma a ce wai jadin su kake sannan tana da makami kana da training kana da ƙarfi kana da kwarjini dole ka musu da su faru da shi wannan shine bidiyatul hali abin da ke faruwa me yasa misali ɗan boko da suka killace ƴaƴansu suka suka ainihin wato yi musu training da sauransu kaga su ba su da irin wannan kasawa wanda ainihin wato eh, eh, eh, almajirai suke da ita. Kuka misali a university kamar biyu ne ya ya zama tradition duka ake cewa na cikin ɗari mugaye saboda kowa cikin wannan mugunta aka wurin da shi shi ne kowa cikin wannan mugunta aka wurin da shi kuma kuma ne a ake wannan mugunta da ake cewa na yi to wallahi alhaji abin da ya sa kenan almajiri ba su da imani eh. na'am da lokacin da yake da kare shi kuma da da yake da ke sai mai cikin da ke tsaya ya tsare tsaya na kama ma da kare kuma ba kowa da lokacin da yake kuma na da kuma na inda wuce da suna karɓar mana cewa su wanda ba kan mu da wani yaya ga mu suna da wani kuskure ne ko ba su da abu an ga mu kai tsare tsare ko suna da son gaskiya suna neman alkhairin Tsare ko. kwarai ku kwarai ku ku dinga kitare ku dinga ambatan Allah kuma duk wannan abin da muke amfani kan mu shi ne a tsara gare mu wallahi wannan wannan wakafin na mala albani kar ya ishi mu aya mu da makaraya nan wajen yanzu wannan SS na shi ga sai jama'a muƙaddara inda gadon shi ya bari yadda kowa ke wurin gado ki zuwa yanzu sanan da ta Abdurrahman sai kaka kaka da shi kuma wallahi da sai an yi fada an yi rigima kai a yadda al'adun mu suke na Hausawa tunda akwai ɗan ubanci akwai wani wani ma bai da gadon shi kamar yana da shi a hakan ma ya ta tsari yanzu an yi kaka kaka da abin ko babu abin da yake samu wanda yake samu yanzu da amma sun je wannan abin wawa ma ake ganin shi wawa ake gani shi shiga ka rubuci ba na zuwa alaji da sai maganar sojoji tabbas wannan da gaskiya ba su sojoji suna da rashin imani shine mutane ba sa musu mutuncin da suke musu wannan daga Kano na taho a mutane kadai a nan gin dukkan kada ta dukkan wasu muna dauko wani soja har zai da muka zo shi ki miki raha shi da yawan su ki zo ne ai na karasa da kai a shahidi shi da kai sai ya ce amma kai da aka kare dauko ne sai ya mu wannan tambaya sai ah, ina bai kai da kake jami'in tsaro ina na a yana cikin aminci sai raha haka muke dariya Soja da ofisa muka ya zauna a gaba aji kishi a bai mana tafiya a hankali muka tsaya muka sallah muka fi balango har muka isi kare nan lafiya lau su sai da labarai sun rudi da abubuwa cewa muka an shi lambu juna har yake gaya min cewa ya fi awa biyu a nan tsaye yana jiran mota fa so yake kira kuɗi amma ko yake dauke shi yadda ka faɗa nan kuma kullum haka a hanyar kaduna tabbas in da aka wuce zagan suna neman ne ba a bar a nan dai to kaga mutane ba su mai su mutane ba ke ana san waɗannan wasu kaka ne kawai don da duk wani abu ya aka rasu nan ba su gane kuraka ranar da aka gane suna da muhimmanci sai kuwa yanzu idan ka gama da idan ka gama wani wuri in ka da mota da lambar zaria in ka ji wani wuri ka gama da wani soja sai ki maka sai girma ma kai ce ai yayi azari a zariya wanda suke tunin din da kuma mutanen zariya sun mushi alheri in ya ga lamba ka lamba zariya sun shi mun haka a cikin eh, adama waɗannan gombe da sauransu musamman da suke kan bakin aikin su na na segment nan suka ga a ah, ah, zariya ai mutanen mu ka saka wani aka sanya da Hausa ba kawai mujarradin ya ganka da lambar garin da aka miki ra'in inda an mushi abin banza a garin shi kuma da aka dai hukunta sai ya kamata zama wallahi mu rawar cikin musamman da muke cewa mana muna so mu kwatanta wannan tafsirin na sabai ba wai kawai abun ba bane da kawai a addini halaye na gidi da ma'a jama'a da al'umma kuma wallahi kamar da muke faɗa abin da kai likiti shi za ka mora abin da kai mawa suka mora ba ki kwatanci da kaddauna wannan kaddauna da ya ƙi biyu din nan da ake misali ƙi biyu da ya gina kuɗi ne ya sata na nagu sai gina wa ɗayan shi da iyalan shi da zai na bada haya kai wata biyu na a cikin ne na bada haya zuwa ya zuwa da su da tuni sun gama sai da gidajen gaba ɗaya sannan kuma zai jira zunubin fatar da amma da ya gina ya ce wannan na duka al'umma ne har aka ce waɗannan yan isan su a walwal suna zuwa da shi cewa a ah, to za ka zuba a ciki rakuna za ka sa da shanu shanunka da ba a karatu sai ma za su koya, mutu ba za mu baka aran malamai ba haka sai aka yi suna yi wani cikin filim cikin mutum ne ne manufa sai ce duk yana son malaman ku in yanzu zai kawo malamai to kuma nan da kuke gani har mutanen ku sai sun ta abin a wajen shi kuma haka yake faruwa yanzu ma'ana ba wai mutane su haka da yake har mutanen ku sai sun zo don shi da arni da kabila wanda yake wani wuce ga jami'a nan a garinsu amma ya fi shan ya zo hakan da na duk ilori suke tambayan da mu da na je a cikin shawo ku ga jami'ar ilori da wata amaleke da wata a ayi da duk kusa da ku ne zo da su kun zo ibi to wannan da isan da munin hanya suka ce a ah, wala ai mutum da ya ji na ai kawai zai ji hakura ne kawai ilori wallahi a cikin ilori ke zama wannan haka a cikin ainihin wasu kogun da wani da ya kace mace jibo suna da jara a kusa da wajen amma ɗan biyu su dan a garin ne sun su kamar mun gaisa da sun ce ni sama ku zauna a kai a garin kuma ce ni ba zai ce yin zo garin jami'a ba ni da mu jami'a garin mu ni ba zan yi ba wannan dogon tafiya haka kuma sai ce ai a biyu yake so ke kisa Allah ya karba aikin sa dauna saboda alkhairin da ya ke. to mutanen baya ba su kwatanta wannan gaba da ɗan waɗannan shugabannin ne da suke da ake zargi su da saka kuɗi da an suka sa da masu zuciya da waɗannan abubuwa yanzu in wanda a ciku wane ne a ado ne yake da gani a kai shi shi ma a cikin ta fi karfin talaka ta fi karfin talaka talaka bai iyawa wanda suke iyawa kawai su ne irin ɗabaka shi ta masu kuɗi za ka jama'a wallahi mu san da mutum da tunanin mu game da wannan ananiya da wannan tunanin kawai mu bari mu yi kaza ko kuma kawai bari mu ma mu shiga a keta rai da ba shakka kan cewa eh, kowa a matsayin shi na ɗan adam zai so ya rayuwa mai daɗi ya samu da abin da ake sama ya shiga cikin tsarin tsararraki da sauransu amma ya gane wannan abun ne fara'i eh, kamar da Allah yake cewa iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun yanzu a tsaka musu hisabi ya kusa amma muna cikin ghafala da iradi ma ya ya'tihim min dhikrin min rabbihim illa sama'u wa hum yal'abun duk wani wa'azi da zaya mutane suna ji kawai dariya kawai suke suna kabbara sun su aiki kuma kawai suke ba aiki alhakumu takasu hatta zo kuma mafada neman da waikan abin da ya shakar da mu kawai shine ya za a yi kaza na waye yawa dukiya ta ce yawa gidaje na su yawa sannan da bala'i a ce wai malamai masu wa'azi su ma wanda ne cikin suke suna ba eh, karuwai da yan fuli haya wani ma hayi aje yan fashi bai sani ba ya fashi fashi ha malami ya mutu aje a cikin asusun shi na ajiya akwai biliyoyin kuɗi a yayin da kuma masallacin shi babu lafiya yana jiran wani alhaji jarin miliyan biyu da kawo a ma'ana سلمان الفارسي نعم نعم ايه

sayyi'un duk abin da waɗannan musulmai sahabbai suka gan shi na alkhairi shine mai kyau duk abin da suka gan shi na sharri to na ne a wurin Allah wa ana bi haifa ta kala qultu li ali hal indakum kitabun na ce da sayyidina ali ah, ku ahlul baiti kuna da wani littafi ne ku na musamman qala la yace ba mu da wani littafi mu na musamman illa kitaballahi sai dai littafin Allah Qur'ani da kowa yake da shi au fahamun ma'utu da ko rajulun musulmi ko kuma wata fahimta da Allah ke wa wani mutum musulmi au ma fi hadhihi sahifa sai kuma abin da cikin wannan takarda qultu ni abu haifa da shi ba ma fi hadhihi sahifa nake cikin wannan qala sai sai na ne ce al bayani akan watan jiya shine al-aqal wa fikakul asir da falalan ƴanta bayi wato abin nan wanda aka kama shi a yaƙi a biya kuɗi a ƴan shi a dawo da shi cikin mutum ne al'asir wala yuqtalu muslimun bi kafir da kuma hukuncin cewa ba a kashe musulmi in ya kashe kafiri ko da kuskure ne sai dai a biya biya وبذلك يكون فهم الصحابة للكتاب والسنة حجة alaman من بعده إلى آخر هذه daga nan ne za a ce wato a yarda da magana akan cewa fahimtar sahabbai da suka yi wa qur'ani da suna to hujja ne kan na bayan su har zuwa ƙarshen wannan al'umma wato zai yiwa ba sai za ka yi a cikin kasabarwanka da fahimtar sahabbai wannan farkon tafiya ke walzalika fahim shuhada'ul lahi fil ard wannan sune suke wa Allah shaida a ban kasa za mu dakata nan amma ana so na fara mana wata da jama'a musamman game da halarta wuraren karatu su zama musamman waɗanda muke ba kan ma matsayin ɗaliban ilimi a kan da Allah a nan makarantar da wani al'adar ta shige mu wani trend da yake shiga mu a hankali kuma ruɗi ne na shiga shine so da dama za ka shigo wannan ɗakin karatun za ka tara malami yana karatu amma kuma ba mutane mutanen nan kuma da zaran ka fita bakin gaɗin nan sai ka gansu kawai suna zazzauna ko suna ta harkokin suna fira suna zama a bakin teburin mai shayi ko a bakin titi kawai kuma wannan katin da ake ba su iya shi kuma suna da bukatar shi a su na ɗalibai ko masu jijiyar karatuka tsakani da Allah shi ɗan ya zira mana wannan bakin tunani kuma mun ɗauka wasu su ce ba a yi tsari ba ne suna jiran sai an yi wani tsari Karata ne suke nufi da wannan tsarin wasu kuma su ce wasu kuma suna zaɓe ne sai in wane ne yake yi sannan za su saurara wane suna jan haushin shi ba ya taɓa faɗin abin da ba haka suke so a faɗa ba za ka ba su sauraron nan wasu kuma gaba ɗaya ba su sauraron nan kowa su ne suke aikin da albani ya mutu ya gama karatu kuma su tun da sun saurari gaba ɗaya a cikin albani har na ƙarshe da ya a duniya shi kenan su ma yanzu ba su da buƙatar karatun kowa musamman ba dai wani bane ai tare muke zama da shi muna koyon karatu wallahi jama'a duka wannan talbis ne na iblis mun Allah jama'a wallahi talbis ne iblis ne yake riya mana duka wannan shedanci kuma idan ba mu nabba'antu ba tarihi zai wanzu akan cewa lalle mu da muka biyo baya domin samu taqa'uti da kusuri kuma Allah zai tada wasu za su maye wannan aiki kuma shi kuma su kuma su yi abin da ake so su yi mu kuma dole mu koma gefe ko muna rayu ko ba ma rayu dole mu koma gefe mu zama yan kallo ni kullum nakan kwatanta da mutanen muciya San da mala albani ya fara karantarwa shi ban san da fara karantarwa ba ba na wajen amma na san da ɗabi'a yana zai zama ɗaliban farko dole na kusa da shi ne a makwabtaka dole inda da su za ka fara dole amma bayan lokacin kanin lokaci mutanen da suke wannan yankin na muciya da eh, daurawa da shinkaji da kwantaresha da hayan kwazo sai suka koma gefe abinsu saboda wasu dalilai na rayuwa ko kuma rashin yarda da manhajin karantarwa ko dai wasu dalilai ko kuma wani kawai yana ganin shi ya samu iya abin da zai samu ba zai ci gaba da kasuwancin sa sai ba kowane ya kamata da'awa ba akwai wanda suna cikin da'awa amma su suna ganin ba sun zo kurkusa an yi da su yanzu bayan shekaru da bayan rasuwa albani sai aka wayi gari da cikin waɗannan mutanen na farko babu wanda za yi ɗaga a matsayin yana fitar da wannan saboda sun suka mai da kansu baya suka suka ma rayuwar shafi da gwamnati a unguwar kwatan kwatan abin da Abu ne yake faɗa har bayan ya musulunta musulun ya ruwaito cewa yana nadama da ya shiga musulunta nan da wuri ba yake gashi yanzu an kuma amince shi ba saboda Abu Sufyan sun kare shi mutum ne mai kan girma bai san komai a yi da shi zai san a yi baya yana cikin awamu ya fi son kuma yana kan haƙƙin to sai yi zama Allah cikin ƙaddarar ta shiga musulunci ba sai da aka aka yi kokar mai a tukunna a makare sannan ya shiga to kullum yana ya ɗaya yana cewa kai na so a duka shiga adinin nan da wuri to amma ga yana nan su mu'awiyan Allah ya ba su zama a cikin adinin. nan to tun ba mu nabba'antu ba jama'a wallahi wannan shi ne zai faru da mu yanzu kwata-kwata albani da cikin shekara kuɗi da rasuwa ba amma sai da ake ciki za ka shigo nan ka ga malam ya yana karatun arabiya sai ga mutum hudu mutum biyar mutum hudu mutum biyar nan ma baki ne bayan nan mai malam musa mai yana karatu a nan tsakanin magariba da isha subul salam bulugul maram kaza kaza sai ka fita ka ga mutane suna ta kira sai ka shigo ka ga mata ne da mutum ɗaya biyu ko da wani zai zo to sai an kusa shi biyu kalan shi aibu haka ma nan in ina karatu haka ne in ma ka ga mutane to baki baki ki ba su nan wajen Ma ba yan nan kuma yan nan ba su iya wannan karatun ba ba wai alfahari ne ko suka baki na rage da Allah ba su iya ba kuma wani karatun ko da suke takamar cewa sun fara kasa albani wani kasa albani da karanta da shi wani wanda ma ya karanta din kai da ka launa a wurin ma'aikantar kamar so nawa ake saka wannan projectors sai ka jirga hoton da kana gani a ciki amma ba ka yi tuna karatu daga wanda yaƙini an haska ka ganka kowa ya ga kowa amma kuma abin da bayanan ke cewa ka saka kana su a shi ba lazumin duk karatun da shi za a ku albani shi ke zan ba ka da bukatu ka shi a gun kwawo ba lazumi ba ne da ba ka ishiro su ko da kana ishiro su ba ka karanta da su duka so nawa ɗan mutane ke zuwa wani magana sai su yi albani kaza ce sai kalli su ne hujja da faɗa su kasa kawowa ga kuwa a ƙa'ida da shi malam ɗin ya rayu to baka tantanta kai ruwaya magana shi don kullum yana faɗa irin magana Abu Hanifa cewa wanda bai san inda muka ɗauko ba kai je kai magana mu zan ya sashi ya sashi mana cewa ku ka hujjar ne in ta gaba ku faɗa kar ku ce musu wani ne ya ce ku rika hujjar to ashe ga jama'a muna cikin tayi ma'ana ke yanzu bayan na farko mun samu tasgaro akan duk da yadda muke so misali albani sun sanin ta zama mu da muke karantarwa sau da bukatun boko isa shi ma dole mun gaito suna karantarwa yanzu da za a ce albani sun sai in kai ɗalibin makasin za a karantarwa za ta a kulle shi su da kulle ta nan da shekara ashirin a dawo a buɗe bayan kowa ya yi karatun jikama kamar ɗalibin lafiya ne ko ba kuma sama da 90% na jin ba mutanen mu kuma waɗannan da suke koyarwa dole muna samun matsaloli da su muna gani aikace saboda ne saboda ba su da irin tunaninmu ko da su jumla a halin suna da su amma ba ɗalibai ne irin mu ba ko da suna sun yi manhajin salafiya amma ta yi ba su koye shi aikace da muka koye su to mun samu wannan matsala to ni kuma za ku samu matsala kenan ɗalibtar ma ita kanta ta karatun addinin ma za samu matsala ke ma'ana yanzu mutane suna ta kallon mu ne a ka kawai irin kallon mushen gizaka ana ganin shi kasutu a shirye da wani nauyi mutane a cikin jama'a suke kamba wa makarantar nan wala sai an kaji shiga shi har da kasashen waje daga nan Nijar, Kwatano, Ghana, ina ne burkina faso za su ta aiko maka da tambayi waɗanda ba kamata ya ba su da su ba wani lokaci ma sai ranar nake tambaya ne ma a shi a whatsapp suke samun lambobin mutane Su ka rasa daga inda mutum ya san lambar sai maka text ko ya kira ka a waya ko ya maka pinji da sauransu suna ganin wasu manyan malamai ne kuma na jin kowa a cikin ba taɓa samun tare in ka wani waje da maka san lambar babban malamin da ba kai ba kai ka kai ka san baka san wannan alfaman da ake baka ba me yasa saboda darajar wurin to amma aikata ba mu rike wannan darajar shi muna wasa da asalin tushen abin da shi ya fara mu to duk ina ganin shawarar da nake ba kaina da sauran yan uwa wallahi wanda duk ya san ban zai iya ci gaba da bincin kasukan nan ba ku to har ya fa abin shi kawai mafhumin zaman da yake kuma baya sauran karatukan nan to yana ɓata lokacin shi ne kuma kuma ya cike gibin gurbin wani ma'ana da zai yi irin abin da ɗan sabon gari suka yi waɗanda da suka je ka sauran katukan mara albani ba zama suka suna kallon shi tafiya suke suka mun mutum su kuma ya damar su sun samu kawai san mutum ne nan bawon bawon karatun ɗan kama in kuma zai zauna ya yi ne to gara a zauna a yi da shi ba a samu ilimi kai ba ilimi ba duk wani abu da ake kama da shi a duniya ba a samun shi kawai da rayuwar kai a kwanta a tashi a sake kwanciya a sake tashi shekara ta yi shi za ka mata ba su iya zama ko da duniya mata kan duk wanda iyo da ake akan mata mata na zama wani abu a duniya sai ne ɗewa sai a cikin dubu ɗaya a cikin dubu saboda da suka saba da shi kawai kwanta su tashi su yi ciki su haihu su yaye su ciki su haihu su yaye kawai abin da dame su kenan ba su da wani sabga da ya wuce wannan dole su ka daina bacci ka daina tsira ka daina yin kirgin mutane suke a zauna zaman banza sannan za ka ci siyasa sannan za ka ci mukamin siyasa sannan za ka zama ku sannan za ka zama babban mutum sannan za ka zama dan boko sannan duk wani abu da kake nema na mukali sai ka daina rayuwa wani noman rayuwa in hi illa ya duniya na mutuwa na haya ka daina yin wannan sai ka takura kanka akan komai yanzu da za ka shiga cikin jami'ar ido da nan da ake sashen na jarabawa yau ba lahadi wani za ka sha mamaki da ga yara suna ta karanta boko da shi lahadi ne wuce ne amma za ka zan su sun jayi to sannan ne za ka kai labari da ka tafi kasuwa yanzu a ƙauye za ka tar da mutane sun tafi saro kaya sannan ne za su zama masu azumi haka yanzu wani na nan yana da tattali yana hadda sannan ne zai zama alaran nan da kake kawai sai dai ka zauna ka tashi rana ka yi ka koma ka canza inuwa haka duk waɗannan za su waye gari bayan shekara goma sha biyar ashirin suna wani abu kuma kana na yadda kake kana na yadda kake misali yanzu jama'a kawai kaɗan kariya nan baya kaɗan zamanin obasanjo ko kwanan nan shekara sha shida ko sha bakwai ko sai ka kalla a unguwarku duk mutanen da suke irin wannan halin rayuwa a inda take rayuwa ka kalla da sun canza sai dai kawai sun da suka yi abin amma babu abin da suka canza majalisar dai ita ce su in dai su ne irin tunanin da irin shi ne sai dai wanda Allah ya tsani daga cikin su da kaddara Allah kawai ya bashi wani abu ko ya halaka shi ko ya kawo ƙasar rayuwar shi amma ba za ka ga tasirin wani aiki ba a yayin da suke zaune din nan suna wannan tsaka lokacin sai wata murahu ta kama ɗaki a anguwa suna yin foli ba ta da kuɗi ba ta da gata halama zai take ta sabanci amma in zuwa yanzu ta zama ba. ka ƙara gaba ta ko wani zuwa da sauran kaduna yana yin A.B a kongo ya kama gida a cikin gidan su gidan su ne zai kama kofar gidan su ne za a bashi ɗaki babu bayi ma sai dai su tari a lungu amma bayan shekara kuɗi biyar ya zama lauya ya ƙara gaba shi saboda wannan shekaru da ɗan da ya yi amfani da su yadda ya kamata wata rana sau ɗaya da su garurugu wata rana ba zai samu garurugun ba haka zai wuni jinsin shi kwaya ɗaya sai wata shi da biyu shi ana mushi kallon ci amma bayan shekara biyar ya fara gaba ya bakwanon kuna ga wani a gelle shi nekkal in zai shigo ba ma za ku gane shi yana kwanci a bayan mota za ku ganin cikinta sai kuma abin da nan fa ne kaza to haka wanda wannan yamurin ko kabilar da suke jin haushin shi haka kuma za ku ji haushin mai kallon ruwa a cikin keken ruwa ko ƙungallan kar shi ma ya zo haka a ta bayan shekaru ya zama mutum ko kuma kuna nan da kushi duk yawanci wanda aka zama a bayan ya aka ke da wannan lalace yawanci to kuma wannan lalace shi ne ya gangaro har cikin karatu jama'a ni ina wa kaina nasiha da sauran mutanen da suke ɗaukan cewa su ban ilimin cewa wallahi da wacce ya ce mu ga littafai nan anan suna jiran mutane amma kuna ku da shi ce eh, gidan yari karatukan albanin da kuke cewa misali ai albani ya gama su din ma ba musulmi sauraro su ce bari ya muraji an abin da aka kuma da kace ya gama da misali shekara ka nawa da shi makadara ka shekara biyar na ƙasar rayuwar shi da shi karanta wanda ya kafa wannan shekaru da kan kasan su shekara ashirin da bakwai baya ko da shida baya waɗanda aka yi kasan su ba su ba ko karatukan da malam ya yi waɗanda ni a wurina sun fi wasu karatukan da aka yi rakodin kima ba a yi rakodin ɗinsu musamman da aka dinga a muciya asabar lahadi asabar lahadi abin ne malam jirgi na asalin wane da shi a malasa saboda in zo yana karatu babu lafiya babu rakodin da aka kace shi ba da abin da kamata ya fara tunda babu kaidin cewa dole a gama awa ɗaya da rabi wanda shi sai an yi a zara kika shi wanda kani ya sani kuma kullum za ka taso da cewa wato ka fi jiya tabbas ka fi jiya ilimi goma in ka zo haka za ka fi sabon karatu to waɗannan kan ba ma yi da su eh eh awwal yana ga ga ah, wani saka wani saka eh, yana nan kuma kana nan ba kana nan malam ya aliyu ga shi malam akwai malam ga wani nan shi ga nan wa saboda sun zama kaɗan ne duk ake kama masu amana sun zama kaɗan amma da shi su ainihin

gaskiya ne hmm. gaskiya ne kamar ɗin da muke kasance da ita amma sai Eh. Eh. eh, eh. <laughs> <laughs> eh. to gaji zo wani a kasuwa amma yana cewa abin da albani ya kwadi ko tsoro fa inna lillahi wa a gonan kamar ta ce sai an kafa shi a mai rukiya ina ga akwai aljini a kai shi ko aljini a kai shi to a da wannan sai ita ce nasiha dai a takaice shi eh, mu shi ta yi mu mu gane ah, mala ya ban mana ayyuka waɗanda suke canji da a gaban mu kuma dole sai mun ci tabihiya sai mun yi sacrifice duk shi ya sacrifice rayuwar shi ya sacrifice jin daɗin shi don al'umma da ne kuma Allah ubangiji ya tolace shi kuma ya faɗa ran nan ya raya shi aka ga manufar shi ta tafi da yadda yake gaba da ne kuma insha Allah Allah ya gafarta mishi kuma Allah ya da mutum ya yi na alaikum eh no firan zan fira bayan sallar hmm. eh, ba na ana ganin shi babba ko jagora kuma shi kuma ya zauna kan kuma sai ya lafiya ga ah, ba ko kuma eh. hmm. ita ma wata salafiya ce

idan kana karanta na eh Thank you.

a lokacin ban ban cewa sai wanda da Abubakar. Hmm. da muka a yau da zauna to da sai an

wani zai Allah ya cika ciki ya kuri na ganin gara matsaya haka